ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون waɗanda suka sanya addininsu abin rarrabawa daga cikin Yahudu da Nasara, ta inda suka riƙe wani sashi suka bar wani sashi kuma suka kasance ƙungiya-ƙungiya mabambanta baka cikinsu da komai. Ya kai wannan manzo, ka barranta daga abin da suke kai na bata, babu abin da yake kanka sai gargaɗinsu, lamarinsu yana ga Allah, sannan shi Allah ranar alkiyama zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa a duniya, ya kuma saka musu a kansa.